فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا sai muka ce masu su biyun ku tafi wurin fir'auna da mutanensa waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu sai suka bi umarninmu suka tafi wurinsu suka kira su zuwa ga kaɗaita Allah da bauta wato tauhidi sai mutanen suka ƙaryata su sai muka halakar da su halakarwa mai tsanani